taron na wa juna sani tare da ran gadin wanda hukumar unicef ta shirya wa manema labarai da sauran masu ruwa da tsaki domin bin diddigin aiwatar da shirin tallafawa yara ƙanana da ake aiwatarwa a jihohi uku na arewa maso yammacin najeriya na da nasabar samar da tallafin karatu ga yaran da ba su makaranta domin samun ilimi shirin mai taken karfafawa iyalai kwarin gwiwa da ƙara yawan 'ya'ya mata a makarantu an shirya shi ne domin ya mai da hankali kan diyar talaka waɗanda ba su makaranta su ma su samu su shiga makarantar tare da samawa iyayen mata wani jarin yin sana'a ranar farko na taron wanda aka gudanar a garin birnin kebbi ya kunshi gabatar da kasidu akan aiwatar da shirin kansa da ma tasirin shi kana kuma da yadda za a ci gaba da shi ko bayan hukumar rinsar ta janye hannunta a rana ta biyu waɗanda suka halarci taron sun kai ziyara a garin kwakwari da ke karamar hukumar banza inda sama da ɗalibai dubu ne suka karbi tallafin da ake bayarwa a inda duk ɗalibi ya karbi dubu goma sha shidda na zango biyu na karatu kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana sun ce wannan tallafin ya taimaka masu yi wa yayansu rajista a makarantu tare da ba su jarin yin sana'a wanda kuma da shi ne suke neman abin sayawa bakin salati. musu sutura na makaranta sannan abin da an kai mun gore ma Allah wannan lamari da Allah ya kawo mana sauƙi cikin shi muna fatan Allah ya sa a gama lahiya. shi ma da yake tsokaci game da shirin hakimin kwakwari alhaji aliyu mai arewa ya ce shirin ya ƙara yawan yara da ke makaranta musamman 'ya'ya mata ya ƙara sa yara suna zakuwa makaranta yanzu haidu ga uwayensu na ba su kuɗin da suka sayan abinci na tara shirin tallafin na unicef ana aiwatar da shi ne a jihohi uku da ke arewa maso yammacin najeriya a inda a jihar kebbi kuma ƙananan hukumomi tara ne ke amfana da shi hamza galadi mazuru labarin liberty daga birnin kebbi